واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ya kai wannan manzo ka tuna yayin da annabi Musa ya ce wa yaron gininsa Yusha'u ɗan Nun, ba zan gushe ba ina tafiya har sai na isa mahaɗar tekuna biyu, kuma in yi ta tafiya na zango mai tsawo har sai na haɗu da wannan bawan Allah don in koyi karatu a wurinsa.